Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 4 ga watan Afrilu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan ranar wayar da kan al'umma akan amfani da nakiyoyi. Za kuma ku ji cewa hukumar samar da ayyuka ta Najeriya da ake kira NDE a takaice ta ce za ta fara rajistar marasa aiki a Najeriya gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke ganin matakin da hukumar ta NDE ta ɗauka na yi wa marasa aikin yi rajista zai taimaka wajen samar da ayyuka kuma duk marasa aikin yi za su samu damar yin wannan rajistar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a ku da wuni. masu bincike da kuma jami'an tsaro na fararen hula sun ce jiragen saman yaƙi na siriya ko kuma rasha ne suka kai farmaki da makamai masu guba a kan wani gari da ke hannun 'yan tawaye a arewacin ƙasar syria inda kuma suka kashe ɗaruruwan mutane suka rauna na wasu da dama wata cibiyar gamayyar ƙungiyoyin ba da agaji ta kasashen turai tana kiyasin cewa a lalace an kashe mukalla mutane 100 an rauna na wasu kamar 350 ƙungiyoyin 'yan adawa sun bayyana wannan harin da cewa yana cikin hare-hare mafi muni da aka taɓa kaiwa cikin shekaru shida da aka ana yakin basasa a ƙasar ta sham almata wata ƙungiyar ta ce wannan kamar wani matsayin kisan kare dangi ne rasha dai tuni ta fito daga kafar murya ta musanta cewa ba ita ce ta kai wannan harin ba ita ma gwamnatin siriya yanzu ta musanta cewa ta yi amfani da makamai masu guba a kan fararen hula din kuma gobe laraban allah ya kai mu gwamnatin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taro na gaggawa domin ya zanta kan wannan magana cibiyar wayar da kan jama'a ta adawa ta idlib ta watsa hotuna da dama da ke nuna halin da ake ciki a garin khan shakun wanda suka hada da hoton wata yarinya wacce aka makala a jikin wani mashin mai ba da damar shakar iska da kuma gawakin tarin yara ƙanana da aka rufe su da barguna Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya ce yana baƙin ciki da shawarar da Amurka ta yanke na ta daina ba da tallafin kuɗaɗe ga asusun ƙididdiga al'umma na majalisar wanda ta wurinsa ne miliyoyin mata da 'yan mata na ƙasashen duniya daban-daban ke samun agaji a jiya litinin ne gwamnatin amurka ta donald trump ta bayyana niyyarta na daina baiwa wannan asusun kudaden da ta saba bayarwa bayan da ta ce ta gano asusun yana ba da goyon baya ko kuma yana da hannu a matakin tilastawa mata zubar da ciki da hana wasu kuma haihuwa a kasar china sai dai kuma wani mashawarci ga babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce mr guterres ya yi imani da cewa an ɗauki wannan matakin ne a cikin kuskure ko kuma saboda jahilcin ayyukan asusun a shekarar 2015 dai wannan asusun na ƙididdigar jama'a na majalisar ɗinkin duniya ya samu tallafin dala miliyan 979 daga ƙasashen duniya kamar 150 ciki har da dala miliyan 79 da ya samu daga amurka hukumomin ƙasar somaliya na can suna farautar wasu ma'aikatan guda biyar na hukumar kiwon lafiya ta duniya da aka yi awon gaba da su ana kuma zaton cewa da ƙyar idan ba mayakan ƙungiyar ashabab ne suka sace su ba kanar dik abdu khalif kwamandan sojan somaliya da ke garin lokaci mutanen na suna cikin gidajensu ne da asibahin ranar lahadin da ta shige lokacin da mahara suka auka gidajen nasu suka ta sake da su zuwa cikin motoci suka arce da su zuwa wasu yankuna na cikin ƙungurmin dazuzzuka ma'aikata guda biyar wanda dukansu 'yan ƙasa ta somaliya ne dai suna kan wani aikin ba da wato lambar rigakafin polio ne da ake gudanarwa a can somaliya yanzu haka ƙarƙashin ita cibiyar lafiyar ta majalisar ɗinkin duniya kuma daman tun kafin a zo a sace su an ce ma'aikatan sun jima suna ta samun sakonnin barazana na cewa za a kashe su abin da ke nuna cewa alshabab dai ba ta son aikin da suke tuna shabar din ta soma baza jita jita cewa ai ma lambar rigakafin polio da su ma'aikatan ke bai mutane da take da kungiyar wato kwayar cutar hiv mai haddasa kanjamau ko kuma ta hana haihuwa abinda ke sa mutane da yawa suna gujewa lambar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin kera jiragen saman Amurka na Bowen ya ce ya kulle yarjejeniya da Iran inda zai saida mata giggan jiragen sama har guda talatin nau'in max a kan makudan kuɗi dala miliyan dubu uku wato dubu ɗari uku wannan shine karo na biyu da kamfanin da iran suke kulla irin wannan yarjejeniyar tun shekarar 2015 bayan da tsohon shugaban amurka barack obama ya cire wa iran takunkumi a matsayin ɗaya daga cikin sharaɗin da aka kulla da ita don hana mata ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakar da jama'a game da matsalolin da nakiya ke haddasawa tare da duba hanyoyin tallafawa mutanen da suka tsinci kansu cikin illolin nakiyoyin da mayaƙa ke binnewa da zama cutar da abokan gaba a fagen yaƙi. Ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fuskanci matsalolin nakiya a shekarun baya. Wakilin sashen Hausa a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Disambar 2005 ne ya yanke shawarar ware ranar 4 ga watan Afrilun kowace shekara domin faɗakar da al'ummomin duniya game da yadda amfani da nakiya ke wargaza zaman lafiya a ƙasashen da ke fama da yaƙe-yaƙe. Abdulkadir Umaru Alfa mamba ne a hukumar bincike da tattara makaman da aka mallaka ba a kan ƙa'ida ba sai NCCIE. Ga yadda ɗan adam yake cutar kanshi da kanshi ya ɗauki nakiya ya sa cikin ƙasa wani da bawan Allah bai san hawa bai san sabka ba ya biyo ya taka ta tashi da shi don haka wannan rana ya zama rana ce ta a dole a jawo hankalin 'yan ƙasa su kiyaye da tashin hankali don babu jituwa 'yan tawaye da bangaren gwamnati dukkan biyun kowa zai iya sa don ya kare kashi jamhuriyar nijar ta yi fama da illolin na kiya ba iyaka a sanadiyar tawayen da aka fuskanta a shekarun baya a yankin arewacin kasar saboda haka na tuntuɓi kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen mnc kawusan mega duk inda da wata wata min da aka binne a can jihar agadis dai wannan an yi aiki shekara biyu zuwa uku bayan transition manda na farin an fudda minoni da yawa ya kai inda yake hamma yanzu dai tabarkar da duk hanya dai ta ayar da ake tama an samin mutane suna suna binta. Ayyukan faɗakarwar da hukumar CNCCIE ke yi da haɗin gwiwar abokan hulɗarta sun taimaka sosai wajen cin nasarar ayyukan tone nakiyoyin da aka bi ne a zamanin tawaye. Yanzu mun samu haɗin kansu kwarai ma su ma ke gaya mu tsohon 'yan tawayen inda suka bibbinne su ma ke gaya mu inda ya kamata a tahi bangare kaza zuwa bangare kaza da su ake aiki to kaga ko alhamdulillah tunda sun gane illa Duk da kyakkyawan sakamakon da aka samu a wannan aiki kakakin tsohuwar kungiyar tawaye ta MNG na cewa ya zama wajibi a sake maimai. Can jiha a gadas. Akwai daji in ka sai a ce maka bi waga hanya ko kaka bi waga hanya. Ana zo to a ce waga in ka ta akwai milkin da ba tono ba. Kuma sau da sai wani ba wallahi na cikin tahe shi bai sa abin da ake so zo taka min. ko ta kone mota ko ta yi banna ai kamata majalisar dinkin duniya ta mata ta ba wani komishin sai sai ta ba ta muwayan a sa a fara wannan deminage a tono abubuwan wani abin da ke gaban hukumomi da kungiyoyi a wannan kasa shine yadda za a karfafa matakan tallafawa sojoji da kwararen hular da illolin nakiya suka na kasar da su kamar yadda majalisar dinkin duniya ta nuna bukata ta hanyar taken bana da ke cewa a ba ceton rayuwar bil'adama fifiko ta hanyar biya musu dukkan wasu bukatu da mutane da yawa lokacin an ɗauko su yadda ya kamata a nemi a kiyaye kiwon su kuma da yadda in allah ya ma ba su sauki ya za su kama harkoki su samu dubarar da za su iya kore ma eh, kuda bakinsu don haka shine aka yi musu project kamar ƙananan abubuwa wanda za su sa ga su shiga bara. A yadda rikita-rikita ke ƙara yawaita a faɗin duniya a kuma wani lokacin da makamai ke yawo ta kowace kusurwar duniya honorable idrisa mai dashi mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasa masu kula da al'amuran tsaro na shawartar gwamnati ta mai da hankali ga samar da hanyoyin ilimin binciken nakiya ga ƙwararrun kasar. Eh, mutane mu aika su wurin eh, karatu na ilimi na wannan Don saboda su da kansu masu san samu ko da lokaci in wannan abu ya faru za mu su masu bincike za Sa'an nan ka gani hankalin mu sai samu shi kwanta su san na biyu mutanen da wannan abu ya faru da su halaci da su ne gwamnati na tattali na taimaka musu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sulamun mula barma Gobe Laraba idan Allah ya kai mu gwamnatin Najeriya za ta fara rijistar marasa aiki a ƙasar ta hanyar yanar gizo, sai dai kuma masana na fargabar samun nasarar shirin musamman ma a karkara duba da yadda za a yi amfani da na'urar kwamfuta. Ga rahoton da Hassan Mai na kaina ya haɗa mana. Wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar hukumar samar da aikin yi ta Najeriya mai ɗauke da sanya hannun mataimakin daraktan labaran hukumar Mr. Edmund Onwuliri ta ce nufin wannan shiri so ake a san takamaimai adadin 'yan Najeriya da ba su da aikin yi domin ya zamanto mahaɗa tsakanin marasa aiki da masu ɗaukar aiki. Kuma gobe laraba ne idan Allah ya kai mu za a buɗe shafin yanar gizo don marasa aikin su fara rajista. Kabiru Ɗanladi Lawanti malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Akwai lokacin da muka yi wani bincike a 2008 na kokarin sanin ma menene bukatu na na labor market a Najeriya muka yawa a National Bureau of Statistics ba su da shi muka tafi Ibadan babu in fact sai ba same shi ba so za mu iya cewa wannan is a very good program wanda gwamnati zo da shi saboda yana da kyau a ce an san don duk abin da ake magana a kai yanzu kusan hasashe ake yi sai dai hanyoyin da za a yi shi kuma shine matsala saboda in ka ce portal za ka buɗe mutane su yi rijista ba karamin matsala za samu ba a ce kasa irin ta Najeriya wanda ba ko ina ne ma suke da intanet na farko kenan na biyu ba ko ina bane suke da kwamfuta duk da yake dai akwai yasuwar ƙananan wayoyi wato wayoyin hannu na android to amma kuma da yawa yanzu za ka tara, wani ya gama jami'a ya koma su, watakila bayi da aiki da zai sayan wayan Android. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce rajistar marasa aikin yi ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa akwai matsala. Waɗannan marasa aikin yi da suke ƙauyuka da kuma karkara yawansu ya fi waɗanda suke birane. Duk da ke gwamnati a fili take cewa ta jami'a ta ga ta tallafa wa marasa aikin yi. To amma kowace lokacin an yi korafin cewa da dama daga cikin marasa aiki da suke karkara ba a yi da su to saboda haka idan dai har ana son wannan shiri ya nasara to dole ne waɗanda suka shirya shirin su samo hanyar da za su yi wasu waɗanda marasa aikin yi da suke karkara da ƙauyuka hanyar da za a musu rajista amma ba lalle ta hanyar kwakwalwa ba da alamu dai ra'ayoyin masana ya zo ɗaya dangane da illar yin rajistar shirin da na'ura mai kwakwalwa kamar yadda farfesa garba ibrahim sheka ke cewa an za a yi wannan abin mu dai an zo arewa ana so kowa ya sani a je wurin dagaci da mai unguwa a tabbatar in kan su za a yi magar su su za a yi sama na dai an ce za a yi ta wannan su ta da waye to ina tabbatar mata da kake abin da za a samu da zai kai yawan wanda suke ba. baki malam kabiru danladi lawanti ya ce don shirin ya samu nasara akwai buƙatar ƙana hukumomi su shigo cikin shirin dumu-dumu ƙananan hukumomi ya kamata su shigo a ciki chairman ko kansiloli da sauransu su shigo su duba ainihin mutanen su da suka makaranta saboda su suke kusa da mutane kuma sun san waɗanda suka kammala makaranta ba su da aikin yi. Kokarin da muka yi don jin martanin hukumar kan wannan matsala ya ci tura. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Hassan Maina kaina yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan shin kuna gani matakin da hukumar samar da aiki ta Najeriya ta ɗauka na yi wa marasa aiki rajista ta hanyar kwamfuta zai taimaka wajen samar da ayyuka kuma kuna gani duk marasa aikin za su iya samun damar yin rajista sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da kamfanin fate yaji Kaduna Najeriya. To muna jin kamala Adamu. To a gaskiya wannan yunkuri na gwamnati gaskiya da kamar wuya. Hmm. Dalili na ko anan shine gaskiya ƙauyaku ko wannan na'ura a ce za a amfani da wannan abu a ce samar da aiki ne ta wani na'ura kai a'a ya kamata dai a biyo ta da katai tun farko a zo anguwa anguwa a rika neman wanda ba su da aiki na ana rijistar sai a tura ta kwamfuta din in za a tura mana adamu ba samar da aikin za a yi ba ta hanyar kwamfuta ana son a san yawan waɗanda ba su da aikin ne da kuma idan dama ta samu wasu na neman aiki sai a haɗa su to baiwar Allah aikin ga amfanin shi yasa akan ce an yi masu anguwanni an yi dakatai an yi haƙi mm. bai hasara kuna da ta wannan hanya aka bi shine kawai za a samu sauƙin ma wannan lamari na gwamnati mm. amma ba ka mu wannan ce mu ɗauka kawai wani abun nan ne gwamnati ta da shi dubiya da ganin lokaci ma ya tasar ma kurewa kamfen an kusa kama kanten wannan wata siyasa ne kawai gwamnati ke so ta bullo da shi gaskiya to malam Adamu kenan daga Kaduna mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Abubakar na lawan samu diga da karamar hukuma alƙalai. Ina zaune a nan lafiya fada mutum jihar Nasarawa. To Malam Abubakar muna jan ka. Eh to ni dai gaskiya ina ga wannan abu dai kawai kamar dai ba abu ne mai yiwuwa ba kawai. Mm, me yasa ka ce haka? to saboda na ga irin abubuwan da kwanaki ma akwai irin mata da an ta yau da su da kawun ba a tura musu da kudade da nene kuma duka dai abubuwan ba su yi ba dai kawai dai wannan yana da shafi faɗi ne kawai hmm. ku tashi lafiya sunana abubakar na lawan samu digare ina zaune wani lafiya to Allah ya sa malam abubakar mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kano Hello da wa muke magana daga Kano? Da Musa ne Habibu daga Kano. To Malam Musa muna jan ka. ni ra'ayina na ganin ya kamata a ce kamar yadda wani malami na ba da labari a bata hanyar masu unguwanni daga kai saboda su ne nake ganin za a samu tantancewa da masu aiki yadda suke saboda sun suka san mutanen da suka gama karatu ba su da aiki. Hmm. to kai ma kana gani amfani da na'urar zai dan yi wahala kenan. zai dan yi wahala saboda wasu ba su sani ba su da waya a hannu ko mutum ya gama karatun kai na za a samu sani ya sani kaga ba ko a tura masa ta wayarsa kaga mu. To Malam Musa kenan daga Kano mun gode da ra'ayinka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 47. Yau muna so ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin ya kuke ganin matakin da hukumar samar da aiki ta Najeriya ta ɗauka na yi wa marasa aiki rajista. zai taimaka wajen samar da ayyuka mun samu kira daga abuja eh, lawan ne ga baban su molli ne ga da lugoyi a wuta dafa fara to baban su molli muna jin ka tsarin nan na a biyo ta hannun masu unguntiki ne tsari amma ta local government su ne masu haddasa duk wani abin da ake eh, na karanta a najeriya hmm. wallahi shi ya kamata a ta masu unguwanni kawai ra'ayi na kenan a huta lafiya to Allah ya sa baban su mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Bauchi yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana ina magana da Abubakar Adamu Bauchi State Katagun Local Government to mallam Abubakar muna jan ka a kamar yadda mutane suke ba da shawarwari ni ma shawara na shine akwai bukatar a ce abi da kasai da masu unguwanni da wakilan al'umma saboda ta wannan hanyar ne za a samu kowa a yi masa rijista amma muna da villages waɗanda kwata-kwata ba san ma menene intanet ba ballantana su bi hanyar da za su yi wani aiki hmm. kin fahimce ne? Hmm. Hmm, mun wannan shine ra'ayina shine ra'ayina gaskiya ni ma akan wannan lamarin To malam Abubakar Suleiman kenan daga Bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum Hajiya kina magana da Akarami daga Sheikh Abubakar Gurma ke Kaduna shugaban kungiyar Murtalaka na kasar Jihar Kaduna. Akarami kana lafiya muna jan ka. to alhamdulillah gaskiya ni ma dai haka zalika dai kamar da al'umma ke faɗa amma ban da ma masu unguwannin da sarakuna mm. akwai kungiyoyi kin ga ire-iren mu na mutalaka talaka da su rundunar adalci da sun kungiya matasan arewa da duk gasu dai barkatai kungiyoyi eh. ko tarayya da ta faɗa kin ga sauki ne a gare su ma kin ga muna da miliyoyin al'umma wanda ke tare da mu musamman kungiyar mu kin ga sauki ne a gare su kin ga aka ba su sunayen Allah bashi mu za mu iya sa da kuɗin mu za mu iya shiga internet din ma ko kuma abin da ya sa nutsin suna mutanen kin gani ba sauki a gare su ya kamata gwamnati ta yi wasu abubuwan da rika faɗawa domin a bata shawara kafin ta aiwatar da wannan abu amma kamar da wannan wanda ya fashe baki daga baya mutum ya ga wani basu ma bai da kuɗin android din ma ina zai shiga ma kwamfuta ma zai kauya ta noma ta karkara ma duka hannun shi a kanta ta yaya ma zai san ma da wani magana wannan labarin ma an gina kungiyar rediyon america din To Malam Akarami kenan daga Kaduna mun gode da ra'ayinka lokaci dai ya daga mana hannu da mun ba ku dama kun bayyana ra'ayoyinku amma ba za mu samu wannan dama ba sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku lokaci ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala kofi na shugaban ƙasa na kokowar gargajiya karo na hudu na wannan shekara ta sha bakwai. An kammala wannan gasar ne a shekarar bana a babban birnin Yamai inda aka yi karon karshe tsakanin babban birnin Yamai mai masaukin baki da makwabciyarsa Doso. Yamai ɗin ce ta lailaye Doson da ci hudu da ɗaya. Wannan ko bayan da jihohin guda biyu suka kasance zakarun kowane rukuni nasu wanda ya shafi jauhi guda hudu hudu kowace jiha ta zo ne da 'yan wasa guda biyar haka zalika babban birnin yamai din ya lashe kofin sanata aliyu maga takardawa mako tsohon gwamnan jihar sokoto inda adamu abdu Ninja na yamai a bangaren 'yan wasa daya daya ya yi nasara gaban sani tasi'u na zandar wanda za a iya cewa shine turaruwar wannan gasar ta wannan shekarar an dai kammala wannan kwamfalar ta bana yamai tana sahu na daya sai doso ta biyu gadas ta uku yana maraɗi a matsayi na hudu a yau talata din nan ƙasar ghana ta zaɓi kocin da zai ci gaba da jagorancin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta black star koshi shi a fiya shi da ya samu galaba daga cikin 'yan takara da dama da suka nemi wannan matsayi ya taɓa riƙe wannan mukami tsakanin shekara biyu zuwa hudu shi da ya koshi a fiya zai canji abraham grant dan ƙasar isra'ila kabila wanda ya murabus bayan dawowar kungiyar kwallon kafar ta ghana daga wasannin kwallon kafa nahiyar afirka na karshe da suka wakana a kasar gabon a kasar spain jami'an tsaro sun dakatar da filippo di piero mai kurar da kungiyar kwallon kafa ta daldanse mai buga a rukuni na uku na wasannin kwallon kafa na wannan kasar bayan da sa ta sha kashi ci goma sha biyu da banza a karshen makon da ya gabata a wasan da ya hada ta da club din a ana zargin dai shi kocin da hannu da shi da waɗansu 'yan wasar ƙungiyar wajen wannan shan kashi da ake kwatanta da cin kaca da aka yi musu kuma an tabbatar da cewa akwai wani caca da aka yi wanda ya sa shi kocin yar amince da a yi musu wannan ci amma ba a san macito ba sai miya ta ƙare. A nasa ɓangare Gabriel Jezi mai buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta Ingila cewa da tauraruwan nan ta ƙasar Brazil da ke bugawa a ƙasar ta Barci birtaniya yanzu haka dai to ranar litinin da ta gabata ne ya soma yin atisaye duk da yake bai shiga cikin rukunin 'yan wasan ba domin yin atisayen gagarumi wannan ko bayan ya dawo daga jin ciwon da ya yi a tsakiyar watan fabrairu da ta gabata idan muka lega a wasannin da ke ci gaba da wakana yanzu haka a sassa daban-daban na nahiyar turai a kasar faransa a kofin wannan kasar club din monaco na can na goga da club din lille yayin da kasar ingila a wasanni rukuni rukuni na ɗaya na ƙwallon kafa na Birtaniya Leicester na goga da Sunderland sai Burnley tana goga da Stoke City sai Watford na goga da Western Bridge yayin da Manchester United ke buga da Everton Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga mutane da suke zaune a wurare da aka taɓa yaki, yaki baya karewa ko baya an kawo ƙarshen buɗe wuta da kuma ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya. Misali, naƙiyoyi da aka binne da wasu makamai da basu fashe ba, alamomi ne na yakin da aka gwabza tsakanin ƙungiyar mayakan juyin juya hali na Colombia da kuma gwamnatin Colombiyan, kuma abubuwa ne da ke ci gaba da zama kalubale ga kokarin da ake yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da kuma sake gina ƙasar na tsawon lokaci. waɗannan nakiyoyi suna hana amfani da miliyoyin feguna na filaye suna hana manoma zuwa gonakinsu kuma suna hana makiyaya shiga da dabbobinsu don yin kiwo a ƙasashe da dama matafiya na fuskantar matsaloli akan hanyoyi da akwai tarin nakiyoyi da aka binne saboda taku ɗaya da za a yi bisa kuskure zai iya yin sanadiyar rasa rayukan matafiya gudanar da hidimomin yau da kullum kamar tattara kirarwa ko neman abinci da sayarwa a kasuwa ko kuma masu neman sauƙi wurin tafiya da za su ratsa wasu hanyoyi don yanke tsawon tafiyarsu duk waɗannan abubuwa ne da ke iya jefa su cikin haɗari. Ƙananan yara da dama sun rasa rayukansu da wani ɓangaren jikinsu a lokacin da suke wasan ƙwallo akan irin waɗannan filaye. Wannan shine dalilin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ta sha hudu ga watan Afrilu na kowace shekara wajen faɗakar da al'umma a duniya game da hatsarin nakiyoyi da aka binne su a lokacin yaƙe-yaƙe a duniyar. Haka kuma rana ce da muke mai da hankali kan matakan da kasashen duniya daban-daban suke ɗauka don kawar da barazana da irin waɗannan nakiyoyi da ake binnewa ke haifarwa. Amurka na aiki da sauran kasashen duniya wurin magance wannan babban ƙalubale da ke fuskantar mutane da ba su san hawa ba ba su san sauka ba, ciki har da ƙananan yara da rayuwarsu ke kan haɗari, ya ji kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka mai riko Mark Tuna. Tun shekara 1993 ne Amurka ta samar da dala biliyan biyu da miliyan 800 taimako ga shirin lalata makamai da aka binne a ƙasashe 95. Wannan shirin ya samar da ƙwararren matakai da kyakkyawan sakamako ta hanyar samar da ƙwarewa da kayan aiki wurin lalata nakiyoyi da aka binne da makaman da basu fashe ba cikin lumana, kuma shirin na taimakawa wurin kyautata rayuwar waɗanda suka afka cikin irin wannan nakiyoyi da aka binne ƙasa, in ji kakaki Mark Tuna. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya taɓo muhimmiyar rawa da tone nakiyoyi ke takawa wurin tabbatar da zaman lafiya a iraki da siriya inda fararen hula suka buƙaci komawa gidajensu bayan an ceto su daga ƙungiyar isis ya ce a wannan rana ta faɗakar da al'umma game da nakiyoyi da ke binne amurka na kira a kan sauran ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen rage tasirin nakiyoyin da aka binne ƙasa a duk faɗin duniya. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. masu gudanar da bincike a ƙasar siriya sun ce cikin biyu ɗaya ta faru ko dai ƙasar siriya ce ko kuma rasha ɗayansu ya kai farmaki da makamai masu guba akan wani gari da ke hannun 'yan tawaye a arewacin ƙasar ta sham inda aka halaka mutane da yawa aka raunana wasu ɗaruruwa wata cibiyar gamayyar kungiyoyin bada agaji ta kasashen turai tana kiyasan cewa a lalacin mutane akalla ɗari aka kashe a wannan al'amari wasu ɗari uku da hamsin suka jikkata ita ma gwamnatin siriya kamar rasha ta fito ta musanta cewa ita ta kai wannan hari a gobe larba dai kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai wani taron gaggawa domin tattauna wannan al'amari sannan a can new york din kuma babban sakataren majalisar ta dinkin duniya antonio guterres ya ce yana bakin ciki da shawarar da amurka ta yanke na cewa za ta daina ba da tallafin kuɗi ga asusun ƙididdiga al'umma na ita majalisar wanda ta wurinsa ne miliyoyin mata da 'yan mata na ƙasashen duniya daban-daban suke samun agaji a jiya litinin ne gwamnatin ta amurka ta donald trump ta bayyana niyyarta na daina bawa shi wannan asusun ƙididdiga na duniya kudin ta saba bashi bayan da ta ce ta gano asusun yana ba da goyon baya kuma yana da hannu dumu-dumu a matakan da ake ɗauka na abin da ta kira tilastawa mata zubar da ciki ko kuma hana musu haihuwa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr patrick ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya